Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma hausa voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Baba Ya Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da shirin dare. Kayan ma aka hari sai da an yi wani bincike sai an ɗauko ainihin tage tage tage tage na kowane abin da za a kai hari sannan kuma za ka wannan harin abin da ake bukata inda ake ta wannan ah, ah, bambama ba su tuka nan ne suke tuka Brigadier General Rabe Nasir ke ba da tabbacin hare-hare da ake kaiwa da jiragen yaƙi ba sa ritsawa da fararen hula. Sakatare Kerry ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da jami'an gwamnatinsa. Yau muna son jin ra'ayoyinku kan fa'idar irin ziyarce-ziyarce da kamar su Sakatare Kerry suke kaiwa kasashe kamar Najeriya. Lambar da za ku kira mu kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. A halin yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da yake ziyararsa a Najeriya ya ce kafin a samu nasara wurin murƙushe ƙungiyoyi masu tsautsauran ra'ayi irin su Boko Haram sai gwamnati ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ta mai da hankali wurin samarwa matasa ayyukan yi. Wannan ziyara ta uku da ake ganin kila ita ce ta ƙarshe da Kerry zai kai a Najeriya a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka. ya zo daidai lokaci ne da ƙasa take fama da ƙalubalolin tattalin arziki da matsalolin tsaro da yake jawabi a fadin sarkin musulmi sa'adu abubakar na uku a najeriya mista kerry ya ce sauran wato ya rage wa gwamnati ta ɗauki mataki da za ta bai wa mutane hujjar shiga irin waɗannan ƙungiyoyi na masu tsatsauran ra'ayi mista kerry ya ce domin a samu nasara a wannan fafutukan tilas ƙasashen duniya su ƙara zage damtse wurin la'anar muguwar aƙida da ainihin wannan ƙungiya suke yaɗawa kuma ya kamata su mutanen ma ka a ba su wato dama a ba su ainihin madadi mafi inganci da za su iya amfani da shi ya ce babu wata damuwa da tafi mutane na ƙasa su nuna ko kuma su ga suna cikin tsananin rashin amincewarsu da gwamnati kuma suna hallaka kazalika kuma ba su samun wani iko da za su iya su yi wani abu kuma suna ganin ƙasar ba ta kula da su sosai ya yitar da kungiyar boko haram wacce ta hallaka rayuka 20,000 kuma ta da mutane miliyan 2,700 daga gidajensu a yaƙi da take yi shekaru uku shekaru bakwai da ta fara don kafa dokokin musulunci masu tsauri a arewacin najeriya ya ce boko haram ba ta da wata manufa sai dai kashe maluma da ƙona littattafai da garkuwa da yaran makaranta da yi wa mata fyaɗe manya da yaransu da yi ma mutane wato da basan hawa ba basan sauka ba suna kashe su wanda mafi yawan mutanen mata ne kuma na musulmi a yayin da sojoji ke kara nasara da yaki da boko haram wannan yaƙi ya jefa miliyoyin mutane akan haɗarin fama da yunwa a arewa maso gabashin najeriya mista kerry ya alakanta yaƙi da ƙungiyoyi da irin su boko haram da fama da najeriya take yi na shekara da shekaru wurin kawar da rashawa wanda a cewar masu fashin baki wato mutane miliyan 170 ne na ƙasar suke rayuwa cikin talauci yaƙi da rashawa ya zama babban aiki da shugaba muhammadu buhari wanda ya lashe zaɓe na shugaban ƙasa a bara bisa alkawarin da ya yi inda ya yi alkawarin zai sauya harkokin kasancewa na wato harkokin ƙasar najeriya cikin wadda take cikin ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka a yayin da wasu suke ganin gwamnatin buhari ta saba alkawuranta da ta yi na yaƙi neman zaɓe kuma ta gaza tabbatar da canje-canje da za su hana masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa mista kerry ya ce amurka dai tana nan tana goyon bayan gwamnatin buhari a yaƙi da take yi na yaƙi da rashawa ya ce tuni dai gwamnatin buhari take aiki da ƙungiyoyin jama'a don ba da ƙwarin gwiwa ga jami'ai su iya su yi aiki cikin gaskiya da lissafi akwai muhimman aiki da gwamnati ya kamata ta yi ta maido wa jama'a kwarin gwiwansu in ji mista kerry sai dai ya ce kashe ya yi kashedi ga sojojin najeriya a kan cikas da suke samu wurin wato labarai da kuma cin zarafi na bil'adama wanda ya sa amurka take ba da ainihin taimako ga sojojin najeriya jami'ai sun ce gamomi da ake yi a kwanaki biyu wanda aka yi tsakanin kungiyar al-shabab da rundunar soja na yankin kudu maso wato yammacin kasar somaliya kenan ya yi sanadiyar mutane mutuwar mutane goma sha biyar ana fafata wannan yakin ne a wajen wato garin muragabe da ke jihar wato bakul sojojin gwamnati a bakul da yankunan kewayen sun nuna cewa wannan abin ya ƙara ƙaimi ne a lokacin da ainihin eh, sojoji suka ɗauki matakai don buɗe hanyoyi da ƙungiyar alshabab ta rufe jama'an sun ce ana ci gaba da yin arangamomin a yau talata bayan ƙungiyar alshabab ta kai wani hari a kan sansanin sojoji na gwamnati wanda suke amfani da shi a jiya litinin wasu kafofin sojin somaliya sun shaidawa murya amurka cewa waɗanda suka mutu cikin wannan rikicin sun hada da sojoji takwas da kuma mayakan alshabab guda bakwai wata kafar yada labarai mai ra'ayin alshabab ta ba da labarin cewa jiya litinin mayakan na alshabab suka kama ƙauyen amma magajin garin hudar da da ke makwabtaka da wannan ƙauyen da ake kira muhammadu muallim ahmad da mazauna yankin da sun musunta wannan labarin jama'a kuna sauraren wannan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka shugaba barack obama yana kan hanyarsa zuwa jihar louisiana da ke wato kudu maso gabashin kasar inda ambaliyar ruwan sama ta lalata abubuwa da yawanci a wannan yankin labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka ba baya kuma makeri ya gabatar To madalla Amurka ta jinjina Najeriya kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da ta'addanci abinda sakataren harkokin wajen Amurka Kerry ya ce akwai nasaba tsakanin su muddin ba a yaƙi da cin hanci da rashawa ba abinda ke tada ko kuma dalilan da ke sa a samu irin tada kayar ba da ake gani kamar su Boko Haram da ire-iren su. Bayan taro na lokaci mai tsawo da sakataren Kerry ya gudanar da shugaba Buhari da kuma manyan jami'an gwamnatinsa ya kuma gana da gwamnoni biyar daga arewacin najeriya domin tsara hanyoyi da amurka za ta ƙara tallafawa wajen inganta rayuwar jama'a da kawo ci gaba wakilin sashen hausa umar faruk musa ya tattauna da shugaban hukumar efcc e ibrahim magu kan irin taimakon da amurka da wasu kasashen yammacin duniya suke baiwa najeriya wajen samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumar ta sa a gaba dangane da yaƙi da ta'addanci kuwa shugaba muhammadu buhari ya yaba ƙasar amurka ga irin ɗimbin goyon baya da gudunmuwa na kayan aiki da bayanan sirrin da aka baiwa najeriya har ta samu gagarumar nasara a kan 'yan ƙungiyar boko haram inda yake cewar najeriya ta gamsu kwarai da gaske cewa amurka na taimakawa gurin wannan yaƙi ne ba wai don ƙasar amurka ba tilo a'a ana yi ne saboda al'ummar najeriya ga ibrahim magu shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc da ƙarin haske akan irin nasarori da hikimomin da suka yi samu wurin horo da ƙarin horo da shugaba muhammadu buhari ya jaddada cewa ana samu daga amurka da sauran kasashen ƙetare domin samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya mun samu irin tsarin nan kuma kamar yadda ya faɗa layi yadda za a yi ana aikin nan za a ci gaba ko da ba ma nan wasu za su ci gaba muna da strategies in place shine ya mu wannan sufin akwai maganar ba da horo da ƙara ba da horo da ƙara tarbiyya da ya ce ake yi wa hukumar ku ta efcc ta yaya wannan horon da ake ƙara da ya taimaka wurin irin nasarorin da kuka samu a yanzu eh to gaskiya ko jiya ma mutanen america da kuma birci sun zo duka muna maganar tsoro to wayannan abubuwan ya sa mu mun gane yadda za a ake saboda yanzu technology din nan eh, maganar computer da sauransu so in an samu wannan biyayya wannan sani gaskiya abubuwan yakan yi sauki kwarai dama shi sakatare kerry yana cewa za a kara haɗa gwiwa tsakanin amurka da ingila da faransa da sauran ƙasashen da suka ci gaba domin a ƙara taimakawa najeriya ta ƙara girka tsare-tsaren yaƙi da cin hanci da rashawa kana ganin kamar wannan tsarin ma ya fara tun da ka ce wa'annan ƙasashe sun fara zuwa suna baku wannan horon kenan eh kwarai da gaske ibrahim magu kenan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc a tattauna da na da shi bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaba muhammadu buhari da sakataren hulɗa da kasashen ketare na ƙasar amurka mr john kerry umar faruk musa amurka a abuja najeriya Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata. Daraktan yada labarai na mayakan Najeriya Birgidiya Janar Rabe Abubakar ya ba da tabbacin cewa hare-haren da mayakan saman kasar suke kaiwa da jiragen yaƙi ba sa ritsawa da farar hula. janar rabe ya yi bayanin yadda jirage suke kai farmaki bayan da rahotanni suka nuna cewa rundunar mayakan sama ta kashe wato ɗaruruwan 'yan boko haram a wani samame da ta kai a dajin sambisa kayan ma kai hari su da an yi wani sai an ɗauko ainihin tage tage tage tage na kowane abin za a kai hari sannan kuma aka wannan harin abin da ake buƙata inda ake sa wannan bambama ba su sauka nan ne suke sauka ba abin mamaki bane ba a hasan amma yanzu duk abin da muka yi muna da jiragen da ke da wannan na'urar da za ta je ta kamo inda ake son a kai hari da kuma abin da ake son a yi a wannan wurin ba tare da ya wuce ya shafi wani wani ba inda ba a yi rita na shi ba. Ganin cewar ana dab da gamawa da burbushin 'yan Boko Haram sai gashi kuma sun kai wani mummunan hari a wani kauye da ke kusa da Chibok a jihar Borno. Ku ta yauke kallon irin wannan sabon farmaki da suka yi 'yan kwanakin nan? Za a ji cewa mun yawancin da suke kaiwa hari ne wanda ake zuwa ƙauyuka kan na harin domin su ƙara jawo 'yan jaridu su magana kaga da 'yan jarida sun magana za a san cewa yanzu wannan hayan suna nan a raye amma duk su sun kan sun san cewa sun gama yawo general rabi abubakar daraktan labarai na hedikwatar sojojin najeriya kwararre kan sha'anin aikin sojin sama air commander ahmed tijjani baba gamawa ya ce tsarin kafar maki ta sama a najeriya yanzu ya canza muka duba abin da ake ciki yanzu da ake magana air power ita ne ake yayi kuma dukkan abubuwan da Nigerian Air Force wato rundunar sojojin sama da muke da su yanzu suna da kayayyaki na yaƙi wa'anda yake na zamani wanda yake za a iya cimma wannan abubuwan da aka samu ba tare da an samu wannan collateral damage ba. A ɗaya bangaren kuma, hedikwatar sojin ƙasa ta Najeriya ta ce, wani hari da aka yi a tungar 'yan Boko Haram ya lahanta jagoran boko haram din imam abubakar shekau duk da a baya sojojin na cewar suna jin sun halaka shi naji ta bakin kakakin sojin ƙasa ta najeriya kanar sani usman kuka sheka ba za ka haɗa abin da ke faruwa ba ta fuskar gwamnati da jagorancin soja da yaƙi da ta'addanci a da da kuma abin da ke faruwa yanzu. An shekara shida waɗancan mutane ba su mai da hankali kan haka ba, amma cikin shekara ɗaya Allah ya taimake mu mun sami nasara. In da an yaudare ku yanzu ba karya ba za'ida, saboda haka ba mu da wani dalilin da za mu haɗu karya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. an jima kaɗan za mu buɗe layin tarho don jin ra'ayoyinku kan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai najeriya kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya su bawa haka rabo in ya rantse ba za ta yi aiki wa gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi na wa haka domin duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tunkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa. haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba samu tare ni ba haka gari in jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka magnacin kwarma wurin fada ba zai tari zaki ba haka munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya haɗa bari da gada idan ba shari ba haka me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mai kira na farko daga Plato bismillah muna tare da kai bismillah. sunana dai Bala Komanda ne daga garin Plateau State. Na Malam Bala Komanda. Na. E ci gaba muna jinka. E eh, to gaskiya dai iya abin da dan iya cewa dai ana kokari akan yadda abubuwan tsarin da yake tafiya akan yadda abubuwan da yake faruwa a yanzu. Hmm. kuma ina bukatan dan girman Allah mu iya kokari mu ci gaba da makasan nan addu'a da sauran abubuwan da yake faruwa. Eh amma me kake ganin fa'idar me kake ganin fa'idar irin wannan ziyara da manya daga kasashen ƙetare suke kaiwa kasashe kamar Najeriya? eh to gaskiya to in muka yi duba da mu ga cewa fa Najeriya a duk duniya fa an sa mana ido akan abubuwa daban-daban hmm. kuma saboda ci gaba wa'ansu suke kawo mana to don haka mu duba mu ga cewa abin da suka zo mana da shi na ci gaba to ubangiji Allah ya bamu ikon karɓa hannu biyu abinda kuma babu ci gaba a cikinsa to mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun guji wannan abubuwan mu rike addu'a shine kawai makamin mutanen Najeriya ga baki ɗaya mu kuma DOA ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi bala komanda daga to madalla mun gode bala komanda yanzu kuma bari mu nufi Kano Halo. Hello, magana magana Ismail Muhammad. Na Malam Ismail kana kusa da rediyon ka da Allah ka nisanci rediyon ko ka rufe shi ko? Aha, na rufe shi. Da ina kira ne daga Akure ba daga Kano ba. Ok, to daga Akure bismillah. Yawa, to ni dai sha ga guroko na ga manyan kasashe da suke kama da ziyara shine. Hmm. Ya kamata gaskiya su taimaka su shiga harkar tattalin arzikinmu na kasashen Afirka. Eh. Sannan kuma ya kamata su rinka wa ga shugabanninmu su zamto suna mana adalci kamar yadda su ma suke wa mabiyansu adalci a can nasu kasashen. To, wannan shi ne gudunmawar da nake so in baya. To, madalla mun gode yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Wa alaika salam. Na mala injiniya. gaskiya wannan siyasa da amfani saboda ƙara danƙon zumunci ne da kuma haɗa kai da kuma tattalin arziki na bambanci a ga muhimmancin abubuwa mu ga ziyara mun yi na'am da ita kuma insha Allah Allah akwai nasara gare shi Allah to to madalla mun gode yanzu kuma bari mu je Gombe salamu alaikum wa alaikum salam To layin mutumin da ya kira daga Gombe ya tsinke tun ma bai samu damar ya gabatar da kansa ba. Kamar yadda kuka sani muna son jin ra'ayoyinku ne yau dangane da ziyarce-ziyarce da manyan kusoshin gwamnatocin kasashen waje suke kaiwa kasashen Afirka ko kuma kasashe masu tasowa misali kamar wannan ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya. da da farko yau ya ziyarci ah, fadar mai alfarma sarkin musulmi to ga mai kira daga maiduguri muna jin ka bismillah Hello, alaikum. Wa alaikum salam. Barka. Eh. Abada ke duk zaran da shugaban suka kawo mana a Najeriya Allah ya sa ya zama na alheri kuma mu talaka mu dinga addu'a duk abin da zai kama alheri ga shugabanin mu daga Maiduguri Alhaji Hussaini. To, madalla. To, Alhaji Hussaini mun gode kwarai da gaske. Ah, mun gode kwarai da gaske da wannan kira kamar yadda nake cewa ɗazu shi sakatare keri ya ziyarci fadar mai alfarma sarkin musulmi inda ya gana da shugabannin addinai daban-daban a keɓe kuma ya yi magana inda ya sake jaddada cewa ƙungiya irin su boko haram ba ta da wani buri illa kawai barna na zub da jini a lalata makarantu fyaɗe ga mata da dai sauransu amma banda wannan ya ce ba ta da wani buri a doron ƙasa wannan ko yana zuwa ne daidai lokacin da rundunar sojin najeriya ta ba da sanarwar cewa ta wato kai farmaki a dajin sambisa inda ta samu nasarar kashe wasu kwamandoji ga mai kira da katsina to da alaman layin wadda ya kira da katsina layinsa ya katse to kamar da nake cewa daidai lokacin da rundunar sojin najeriya take cewa ta samu nasarar kai samame a dajin sambisa a karshen mako ko kuma ranar juma'a da ta shige to ga mai kira daga jihar naija bismillah eh sunana aminu hassan makusidi malam aminu bismillah na'am eh to bayani na kan ziyarar john kerry da ya zo najeriya mm. eh ai wannan cikakke alƙibla ta nuna irin ta haskacin gwamnatin buhari domin in ba ci gaba turawa ai ba wawaye suke ba hmm. duk kasan da suke bukatan ga abin da suke muradin kasan nan ta yi da ta yi shi sai sun kai goro to kamar me da me suke so kamar mai da mai suke so Najeriya ta yi kuma ta yi aka kawo mana goro aka kai wa Najeriya goro eh a ainihin gaskiya suna bukatar Najeriya ta yi eradicating harkokin Boko Haram gaba daya to a ganin ka Najeriya tana hoɓasawa? ga ga ga gaskiya ta bullo za su yi mana karya ne sojoji to mun gode kwarai da gaske malami aminu yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa Halo? Ina magana da Oga Umaru ne daga Tongo Adama Tongo Local domin. To Malam Bismillah Malam Umar. Mu dai muna ma Baba Buhari godiya don zaman sa akan kujera mun ga nasarar da Allah ya bamu. to haka muna ƙara masa addu'a to to ka eh. to madalla mun gode ƙwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi sakkwato alo mai kira daga sakkwato kana tare da mu alo to da alaman layin wadda ya kira daga sakkwato a ya katse to kamar yadda kuka sani Ah, muna dakon ra'ayoyinku dangane da ziyarar fa'idar ziyara da manyan to ga mai kira na gaba daga daura ne halo halo eh? eh wa ke kira daga eh, ina Hamis Kaduna ne gobar kudu daura to ma da la bismillah to ina na son nika wato ina fatan Allah sa wannan ziyara da wannan harkokin wajen Amurka ya kawo Najeriya zama wa Najeriya ah, alkhairi da kuma ci gaba. To madalla mun gode kwarai da gaske baki ɗayan ku da kuka samu dama ku kira kuka bayyana ra'ayoyinku gobe ma rana ce mun gode. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka inda aka goga ƙarshen makon da ya gabata a neman cancantar shiga wasanni na 'yan ƙasa da shekaru goma sha wanda zai wakana ƙasar Madagaskar a shekara da goma sha idan tabaraka wa ta'ala ya kai mu. Kuma an gwabza sosai inda Mozambique ta sha kashi uku da nema hannun Il na Komor. Dama Il na Komor ivoire din su ne suka wa mozambique ɗin biyu da ɗaya a wasan da suka yi mako guda da gabata kenya ta sha kashi a hannun kamaru ci biyu da ɗaya, bayan kamarun ta yi mata bakwai da banza a wasan su na farko angola ta yi nasara uku da nema gaban ilmores bayan da angolar ta yi nasara a wasan farko ɗaya da banza Coast ta shahe kasar benin uku da ɗaya bayan an yi ɗaya da ɗaya a wasan su na baya burkina faso ta shahe kasar ghana da ci hudu da daya amma ghana ce za ta buga wasa na gaba domin ita ta yi nasara biyar da daya a su na farko kasar gabon ta yi ma algeria ci daya da banza bayan a wasan farko a algiers an yi banza da banza jamhuriyar niger ta shahe tarayyar najeriya ci uku da daya bayan da najeriya ta yi nasara daya da banza a mako daya da ya gabata kasar senegal da tunisia an tashi uku da biyu senegal din ce ta yi nasara kuma ita ce ta yi nasara a wasan farko sai kuma kasar tanzania da afirka ta kudu da aka yi ɗaya da ɗaya congo da namibia aka yi biyu da ɗaya ethiopia da misra egypt aka yi uku da ɗaya mali ta shahe chadi da citar da nema sudan ta yi mazambia banza da banza morocco da guinea aka yi ɗaya da ɗaya yanzu za a yi wasanni na gaba jamhuriyar niger da ta karkare tarayyar najeriya za ta goga da ƙasar gabon da ta fidda ƙasar algeria wannan ke nuna cewa a wasanni 'yan ƙasa da shekaru 20 da 'yan ƙasa da shekaru 17 najeriya najeriya da ke rike da kambe na duniya an karkare ta daga waɗannan wasanni na nahiyar afirka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. a bara ne kasar argentina ta zaɓi sabon shugaban ƙasa mauricio macri wanda ya ɗauki wasu matakan gaggawa da zimmar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke tatata matakan sun hada da kawo ƙarshen tsarin takaita yawaitar kudaden ƙasar wanda hakan ke rage ƙwarin guwar masu saka hannun jari da ce da tsauraran ƙa'idojin shigar da kayayyaki da kuma rage kudaden harajin fitar da kayayyakin musamman a fannin kayayyakin noma waɗanda suke sa manoman ƙasar suka kasa tafiya kafaɗa da kafaɗa da takwarorinsu na ƙasashen waje argentina na da tawagar ƙwararrun shugabanni domin akwai wani tsari da aka shimfiɗa wanda za su taimaka wajen haɓaka saye da sayarwa da kuma saka hannayen jari wanda hakan zai taimaka wajen magance matsalar talauci ya kuma samar da guraben ayyuka da sassauta tsauraran matakai domin shigar da ƙasar ta argentina cikin jerin tattalin arzikin duniya masu inganci. a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry yayin da yake jawabi a gaban cibiyar kasuwancin amurka da ke buenos aires sai dai duk da haka tattalin arzikin ƙasa yana tafiyar hawainiya kuma akwai yiwuwar ya gaza tunkan a kai inda ake so a je amma kuma ƙasar ta argentina za ta iya kaucewa aukuwar hakan idan ta ɗauki wasu muhimman matakai guda hudu da farko shine a mai da hankali kan ilimi ya kamata makarantu su daƙa mai da hankali kan darussan da ke bunƙasa fannin kasuwanci sannan baya ga haka yana da muhimmanci a bari 'yan kasuwa su shiga harkar tafiyar da makarantu wannan shine dalilin da ya sa amurka ta kaddamar da wani shirin ɗiban mutane 100,000 a gidauniyar ƙasar wanda aka haɗa kai da ɓangaren 'yan kasuwa hakan kuma yana baiwa ɗalibai damar zuwa ƙasashen waje su yi karatu abu na biyu shine ya zama dole argentina ta mai da hankali a fannin tsare-tsare waɗanda za su haɓaka harkokin cinikayya su kuma ba ta damar shiga a dama da ita a harkar tattalin arzikin duniya wanda hakan wani tsari ne da tuni ƙasar ta saba hanya samar da wannan mataki na ƙarƙashin wata yarjejeniyar da amurka da argentina suka saka hannu a watan maris a fannonin samun shiga kasuwannin duniya da ilimin bunƙasa tattalin arziki da kuma kare haƙƙin ma'aikata abu na uku shine ya kamata argentina ta mai da hankali sosai a wajen tallafawa ƙananan masana'antu hakan ne kuma yasa amurka da argentina suka haɗa kai domin samar da wata haɗakar tuntuɓar kananan masu masana'antu a ƙarshe kuma ya kamata argentina ta ware wasu kuɗaɗe wajen samar da tsabtacciyar hanyar samar da wutar lantarki ba wai don hakan shine daidai ko kuma yafi ba a'a saboda wannan fanni na iya samar da kuɗaɗen shiga cikin sauri da kuma hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na yi imanin cewa ƙawancen da ke tsakanin amurka da argentina zai bunƙasa har zuwa wasu al'ummomi da ke tafe domin kun hau turbar da za ta samar da makoma mai kyau ga wannan ƙasa da kuma wannan yanki in ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin ƙasar idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin amurka voa washington dc biyu sifili usa har ila yau za ku iya bayyana ra'ayoyinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin yanar gizo na voa wato www.voanews.com editorial to madalla masu haura sai mana aikin gafara saboda karancin lokaci ba za mu samu dawa marka muku tushin kanin labarai ba yanzu a madadin baba ya kuma makeri wadda ya tayani gabatar da shirin da kuma dani brown wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riga masa a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai kuma can da asubahi za ku sake mu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin demokradiyya yau wadda za mu kawo muku cikin shirin mu na safe a tashi lafiya